yanzu haka dai tuni gwamnonin da suka balle suka kafa tasu sabuwar pdp a ƙarƙashin shugabancin abubakar kawo baraje suka fara mai da martani game da rufe sakatariyarsu da jami'an tsaro suka yi da cewa ya saba wa hankali dokin ƙasa a martanin da suka mai da gwamnonin ta bakin gwamnan jihar adama mutalan yako sun ce duk da barazanar da ake musu su fa shirye suke su kare martaban najeriya don haka suka ce babu mamaki ba ne da wannan mataki da bangaren gulog da ba manga suka ɗauka gwamnonin suka ce sun shirya tsaf na tunkarar duk wani karen farauta da ka iya tunkarar su. karnukan farauta in ka zan kai kuma kai kura ne fa karnuka farauta zai kama kuraye mu ma muna eh, mu ban ɗauki wannan aiki ai gaskiya kam ai ba aikin wasa bane kafin kuma ka buɗe bakin ka kace sai sai sai an yi maka gaskiya kam ai kai ma kai shiri yaya waɗannan za su zauna suna lalata PDP a ƙasar nan kamata a ce an bar su tuni da bangaren ba manga tukur ya fitar da sanarwa yana yaba matakin da 'yan sanda suka ɗauka na rufe ofishin bangaren PDP da ya balle yayin da ma aka janye wa gwamnan jihar Rivers Rotimi a Amechi Dogarinsa su ma kungiyoyi da 'yan rajin kare haƙƙin na Adam suka fara tofa albarkacin bakin su game da wannan dambarwa sunana baba suleiman jada ko ana kira na baba jada yanzu da yake wai za a kwace mutane eh, sauka mulkin su da sauransu ko kwa polis su kama su ka taba ganin ko shugaban kasan nan president dai zai ce wai mutane siyasa ne waje jaka mutane don sun sun faɗi rayu an taɓa haka ai jama'a ne jama'a ne party ko kuma haka ba amma kaji ba man ga yace wai um, da suka balle nan sabon PDP din eh, eh, eh, ya kamata a caje su sojan gona police da waye da su musu mai inda ba manga ma president ne kana tsammanin me za a yi kasan ai sai a kashe kowa don sun kanshi da mulki to a nan wani kira ke wa yan siyasar Najeriya dangane da a ceto Najeriya madalla farko dai yanda suka yanzu su wadanda suka ce wa sabuwar pdp allah ya sa suna nufin wannan abu tsakaninsu da allah da gaskiya in suna nufi da gaskiya tsakaninsu da allah da gaskiya ba sun kai ba to za a ci najeriya to sai dai kuma ga magoya bayan bangaren ba manga tukur irin su alhaji halilu haman joda da ke zama jami'in yada labarai na wannan bangaren a karamar hukumar gire ya ce wayan a ci ne ke sa ake koran kare a gindin dinya ai ba manga kam in ana cewa mai laifi wanda ya bushi ake ba laifi ai wanda bai bai da laifi ai ina son gaya maka cewa fadan siyasan mu daga daga 2005 har zuwa yau nyako ne yake ja kowane irin fada ka dubi ko abin da muke ciki a kwanan nan abin da ya faru da mu na state of emergency suna yawo suna cewa ba manga ba manga sannan yau da president ya dauki mataki ya ce ba manga ne yasa kuma in muna magana irin na siyasa ai shi kam shi ya ci riba su ba manga sannan kuma lokacin da muka yi PDP daga 1999 har zuwa death mulki daga nan zai dawo hannun mutum adili amma mutum komai sa in ba adili ba mulki bai tabbata hannunsa ba su dai talakawa musamman a jihar adamawa jihar da rikicinta ne rikide ya koma na kasa na fa kokawa da cewa wannan fada na 'yan siyasa na komawa kansu sunana abubakar mamman wannan ababen da yake tafiya yana dawowa kan talaka ne mu muke wahala shine nake son roƙe su su zamanto sun shilding sword din su ma'ana su mayar da takubin su cikin yawwa domin a samu zaman lafiya kar ya zamanto ana ta yanka mu ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya